wannan ibdali ne mai ƙarfin gaske ga masu neman iɗali. wanda suke sauraron videos namu suna eh, laluban iɗali. mun ba da iɗalai da yawa domin a rayuwa a yanzu yana daga cikin abubuwan da suka fi komai muhimmanci so domin surutu ya yi yawa sannan mugunta ta yi yawa yauwa sau da haka to ayyukan ibdali suna da matuƙar muhimmanci mata da suka rasa mazajen aure wani zubin galibi baki yakan zamo yana da sababi yauwa ba a hana kudura Allah sai dai in abin ya haɗe da kudura Allah to so da haka idan baki ya zama ya haɗe da kudura Allah ta hana yin abu to kuma akwai sababin da yake haɗuwa da kudura Allah na kawar da abu so da haka neman sababi ba laifi ba ah, sau da haka aure ne <laughs> kasuwanci ne baya tafiya a mutum ma ya kasa gane me ma yake mai daɗi a rayuwa baya bacci mai daɗi kullum cikin damuwa yana nema ya kama shi yana ji kamar ya hauka abubuwa duk baki da sihir ba abin da ba su saka mutum e ga ka gade ga ka amma kuma gaba ɗaya kai ba abin da ke ma daɗi tunanuka su su maka su mamaye maka kwakwalwarka kuma tunanuka marasa kyau jin za ka mutu haka kawai kai ta jin mutuwa kai ta jin watsuwar gaba sannan ka daina tunani mai kyau wanda yake mai mafita duk tunanin da kai kowane iri ne in ka shiga ba mafita in kasuwanci ne kana tunanin to a daina tsari kaza a koma tsari kaza ba mafita a yi kaza a bar kaza ba mafita a yi kaza duk komi ba tsaba ba mafita ba daɗi sadaka to shi ibdali shi yake dawo da tunanin ka ya dawo normal kuma shine farkon in al'amura suka rikice shine farkon abin da ake fara nemo maka saboda wani da an nemo masa tunaninsa shikenan shi an sallamar yauwa ana nemo masa tunaninsa an sallame shi kawai shi komai zai ya san yadda zai yi tunani ya gyara komai to shi yasa da zaran an shiga yanayi irin wannan to tunanin nan ake fara nemowa saboda shi sihiri qur'ani ya nuna mana yana sa wa mutum ri ne hayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a yawa ana riya musu daga wannan sihirin da aka cewa wai nan wai igiyoyin nan tafiya suke mucizai ne kuma suka yadda mucizan ne saboda karfin sihiri ya taɓa musu kwakwalwa to da haka da an yi shiga irin wannan yanayi to kwakwalwa ake fara nemowa ta dawo tana hayyacinta ta dawo tana gani sosai saƙon da take ba wa gaɓoɓi mazartai kenan sense organs ya zama na gaskiya take ba su ba na ƙarya ba an fahimta to da haka wannan aikin yana da muhimmanci wajen alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala assalamu alaikum wa rahmatullah yadda aikin yake shine ana karanta ayar wa qadimna ila ma amilu min amalin wa haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin wa haba'an mansura ana rubuta ta 313 ko kuma a karanta ta 313 akan abin sha sai a dinga sha da daddare kuma ana shafe jiki idan kai kullum ɗari uku da sha uku ka sha ka shafa jiki ko a rubuta maka ɗari uku da sha uku kullum eh, ka sha ka shafa jiki ya yi idan kuma ɗaya kai sai ka sa ruwa da yawa kake yi tsawon kwana bakwai shi ma ya yi amma in kai wancan ya fi kuma in kana so ka ƙara abin ƙarfi ka samu eh, ganyen nan da ake ce ma ƙaiƙayi kuma kan ya ka daka in ka daka sai ka baɗa sai ka sha to in Allah da za ka ji sauyi sosai da sosai Allah ya datar da mu assalamu